To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC da muke karfe 11 na safe kuma muna watsa muku shirin akan mita 16 da 21 da 25 a can jamhuriyar Nijar ana jima'a gidajen rediyo da yawa da suka hada da VOA Africa wato tashar muke nan da ke kan zangon 200.5 ko kuma gidajen rediyon amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalol da niyya sai a gane inda ake jin a alfa rediyo da ke kumasi bayan daga wayan nan kowace ana iya samun mu a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com a duniyar gizo. To jama'a barkanku da wannan lokaci Aliyu Mustapha na Sokoto ne tare da Dauda Salim da za ta fara mana da kanin labarai. Ana can ana ta ce kucin diplomasiya akan makomar yarjejeniyar nukiliyan Iran da Amurka da sauran kasashen duniya suka rattaba hannu. Mummunar tarzoma ta sake kunno kai a wasu yankunan kudancin kasar Philippines. Shugaban kasar Macedonia ya buƙaci 'yan kasar da su kauce wa zaben raba gardama da za a yi a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. To Allah ya kai mu. To bayan kun gama jin labaran duniya baki ɗayansu za ku ji bayani kan mutane goma sha wani abu da aka kashe a Jos da wani hatsarin jiragen sama guda biyu na soja da ya faru a Abuja. Sannan kuma da rahotanni har ma guda biyu kan zaben fitar da gwani na jam'iyya mai mulki ta APC a Najeriya wanda ke cike da korafe-korafe. fadi ta riga ta resolution ta ce jihar da take so ta yi zaben ta yar tinke ta yi wanda take so ta yi delegate ta yi wanda take da consensus ta yi to don me mu kuma za mu mai da hannu a gobaya ya makure ne ya shaƙe ni ya tukukuye ni ya dinga hankata na yana tokari na hannu fadi na jarauni a kafana. To bayan duka wannan da yake juma'a ce mana da shirin duniyar Amurka da kuma ra'ayoyinku na imel amma duka sai bayan kun gama jin labaran duniya din. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yayin da shugabannin kasashen waje ake babban tarayyar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york suke ƙoƙarin nazarin zargi da shugaban amurka donald trump ya yi cewa china na ƙoƙarin yin shishige a zaben amurka da za a gudanar a watan gobe amma china ta yi gaggawa ta musanta wannan zargin a yayin da cece-kuce ke kara tsamari tsakanin amurka da sauran kasashe da suka sa hannu game da makomar yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekara ta 2015 a taron majalisar ɗinkin duniya na bana amurka na kokarin kakaba wa kasar tehran takunkumi a lokacin da jagorancin taron kwamitin sulhu a ranar laraba shugaba trump ya mai da hankalin shi a kasar iran inda ya zarge ta da laifin haddasa rikice-rikice da kashe-kashe a wani mai nazarin al'amura a gabas ta tsakiya azil al-gashani daga jami'ar Access ya ce furicin trump ya auna wasu kasashe a yankin Ana cikin haka ne kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Iran da laifin cewa tana da wata masana'antar ɓoye makaman nukiliya na sirri a birnin Tehran. Mr. Netanyahu ya ce Iran ba ta yi watsi da burinta na ƙera makaman nukiliya ba. Prime Minister ya yi wannan furici ne a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya har ma ya nuna wa Majalisar hotuna da da da tazwiran gini da yake zargin iran tana ɓoye makama a ciki ministan harkokin wajen iran muhammad janab zarif ya yi watsi da zargin na mr netanyahu ya ce burin mr netanyahu shine boye ainihin gaskiyar cewa isra'ila ita ce babbar barazana a yankin iran ta sha musinta cewa tana ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. mummunar tarzoma ta sake kunno kai a wasu yankuna a kudancin philippines duk da yarjejeniyar yancin cin gashin kai da aka kulla da wasu kungiyoyin musulmai hukumomi suna hangen ta'addancin na da yana daga kungiyoyin siyasa ne da ba su da hannu a cikin yarjejeniyar a ƙarshen watan agusta da farkon watan satumba an sami hare-hare An samu hare-haren bar har sau biyu a lardin Sultan Kudara da ke kudancin Philippines inda ɗaya daga cikin harin ya hallaka mutane biyu, talatin kuma suka raunata. rahotannin cikin gida sun bayyana cewa harin na biyu ya kashe mutane uku ya kuma jikata mutane bakwai bayan da bam ɗin ya tarwatse a garin santos inda ya bar mutane da fargabar tunanin harin zai iya dinga abkuwa akai-akai. A wannan harin ya faru ne bayan shekaru da dama ana rikice a tsibirin Mandono inda mutane 1,200 suka mutu a dalilin fadawa a dalilin fada tsakanin 'yan tawayen musulmai da suke son karin albarkatu a yankin da kiristoci suke yi rinjaye a kai. Labarin duniya kenan kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Macedonia George Ivanov ya yi kira ga 'yan kasar Macedonia da su kaucewa zaben raba gaddama na sauya sunan kasar yana mai cewa yin hakan zai kashe tarihin kasar. Wannan furici da Ivanov ya yi a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo ne sa'o'i biyu kafin a gama yanke zaben da za a yi a ranar Lahadi. Ƙasar Girka ta furta ta furta cewa sunan mallakin lardin arewacin macedonia ne kuma amfani da sunan yana da mahimmanci na mallakar lardin na girka kwamitin shari'a majalisar dattawan amurka ya shirya jefa ƙuri'a a kan wanda zai cike gurbin alkalin kolin kotun amurka brett kavanaugh a yau juma'a bayan jiya alhamis an yi na ana sauraron laifin da ake zargin shi da christine blasey ta gabatar a kan laifin keta haddinta. 'yan majalisar republican su goma sha ɗaya da 'yan democrat su goma su ne za su yanke hukuncin ko su ba da shawarar dukkan wakilan majalisar ko su amince ko kuma a'a inda ake sa ran fara shirin jefa ƙuri'u a ranar asabar Amma kungiyar lauyoyin Amurka jiya Alhamis da yamma sun buƙaci 'yan majalisu su jinkirta zaben har sai hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ta ƙara wani sabon bincike akan zargin da Ford da sauran matan ke yi akan Kavanaugh. To Daula Salim ce ta kawo muku labaran nan daga Washington. sai rahotanninmu yanzu kuma za mu share fage ne da wanda zainab babaji ta aiko mana daga jos kan wasu kashe-kashen da suka faru a can. Wasu mahara sun hallaka mutane goma sha hudu a wajen Gravity Junction da ke Rukuba Road a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa a nan jihar Plateau. Lamarin ya auku ne da misalin karfe bakwai na daren jiya Alhamis kamar yadda wani ganau ya shaida min. Ni ne mai suna Enoch. Fajiya yanzu haka ina gwan rukuba Gravity Junction inda aka yi kisa a cikin dare jiya karfe bakwai aka fara. Kwana biyu da sun shige sojoji sun shigo wannan anguwa tare da Fulani wai suna neman gawa kuma sun gaya ma unguwa da cewa za su sake dawowa sai kuma cikin dare jiya sai ga sunan sun iso. Yanzu haka ina tsaye a kofan gida inda kai guda goma sha uku suke. Eh yanzu haka mutane nawa ne ka tabbatar sun mutu? Yanzu haka mutum goma sha hudu. To yanzu wani yanayi ake ciki a wurin? Yanayin da muna ciki yanzu haka muna neman mota ne domin ba ma son a yi bizo. za a kwashe gawakin nan za mu kai asibiti a ajiye su. A bangare guda kuwa na tambayi shugaban kungiyar Miyatta Allah na karamar hukumar Basa Umar da Kare ko menene masaniyarsa kan batun. Ni yau da safe kawai sai na ji labari cewa an fara kone-kone daga suka je a Kubaru. Eh ni na kira ga gwamnatin tarayya ta yi kai ta sa baki a wannan abun a sasanta wannan rikici. Don Allah ina roƙon gwamnati a kira mutanen nan a zauna a zo a yi sulhu a shiga juna a daina wayannan kafe-kafe. Kasi kowane irin rai ba daidai ne kawai a rayuwar mutum. Kowane abu ya faru sai a ce wai Fulani ka kasan mu yanzu mun yi barci sosai. Kowane rigima Da na tuntuɓi jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar STF Manjo Umar Adam ya ce in bashi lokaci zai kira ni to sai dai har lokacin da na haɗa wannan rahoto bai kira ni ba. A halin da ake ciki dai, jama'a da yawa sun yi ta guje-guje a cikin garin Jos, lamarin da ya sanya jami'an tsaro ɗaukan tsauraran matakan tsaro a cikin garin na Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Allah kyauta. To muna tafa da korafe-korafe da wasu 'yan siyasa suke dangane da tsarin zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a Najeriya da aka fara. Amma bari mu fara gama da wannan rahoton na Hassan Maina Kaina akan hatsarin da wasu jiragen soja suka yi a Abuja. we 7 uh, s that had an incident. Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya uh, kenan, Air komanda Ibi Kulle Daramola ke mani karin bayani kan hadarin wasu jiragen saman rundunar dazu-dazun nan a nan birnin Abuja. Ya ce jiragen mu biyu samfarin F7 sun yi hadari uh, kuma ɗaya daga cikin matuka jirgin wanda ya yi nasarar fitowa daga cikin jirgin tare da taimakon lema. Allah ya mai cikawa. Dama dai a 'yan kwanakin nan jiragen yakin sojan saman Najeriya suna ta yin atisayen gwaji a shirye-shiryen bikin ranar ɗaya ga watan Oktoba na murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya. To shin ko shi wannan samfurin jirgi yaya yake? tambayar kenan da na yi wa wani kwararre kan jiragen yaƙi win commander musa isa salman shi wannan jirgin f7 din gudun shi ya fi gudun kusan za a ce kara ko kuma murya idan ka yi magana kamar da za a ce a cilla shi da magana yanzu jirgin ya wuce kamun ma ka ji karan shi saboda tsananin gudun da yake da shi irin biyu ne akwai wanda ake ce trainer akwai kuma wanda fighter ne shi fighter wato shine na yaƙi trainer kuma wanda zai iya yin role guda biyu za a iya yaƙi da shi kuma ana iya koya ma mutane da shi saboda shi fighting mutum da yake dauka shi kuma training mutane biyu yake dauka shi wannan wanda da yau din wani iri ne yanzu dai kawai sun gaya mana cewa akwai jiragen su guda biyu da suka yi hatsari ban cina ko sun faɗi ko trainer bane ko fighter ne a cewar air commander baba gamawa wani tsohon commander a rundunar sojin saman najeriya faruwar wannan hadari fa a iya cewar kaddara ce kawai duba da irin matakai da taka tsantsan da sojin ke yi musamman ga jiragen yaƙi. A wayannan abubuwa sukan faru a duk lokacin da ake irin wayannan atisayi ko kuma lokacin da aka kai farmaki da sauransu. So wannan ba abin da za mu ce wannan abu ne daga Allah. Dalili kuwa wayannan jirage ana kula da su ana kuma su kansu matuƙa jirgin nan ana ba su training ya gwargwado. Yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin bayanin da hedikwatar rundunar sojin saman Najeriya ta ce za ta yi nan gaba kaɗan. kaɗan dangane da wannan haɗari. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaishe ka Hassan, to kuna jin rahotanni daga sashen Hausa murya Amurka ne a nan Washington DC inda muke karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha biyu. Ƙorafe-ƙorafe masu yawa suna ci gaba da kwarara dangane da zaben fitar da gwani na jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya. To mun haɗa hancin rahotanni har guda biyu na Ibrahim Abdulaziz da Nasiru Adamu Hikaya akan wannan al'amari. Bari mu fara da na shi Ibrahim ɗin kan hana wasu ministoci guda biyu wato hajiya jummai alhassan ministan mata da adebayo shitu ministan sadarwa shiga shi wannan zaɓe din sannan mu biyu ba da rahoton nasiru wanda ya leƙa jihohi daban-daban inda ake fuskantar dambarwa game da zaben to ibrahim fara mana sunana baban gidan muhammad gaskiya ba mu ji daɗi ba eh, abin ba mu ji daɗi muna jiran amsa daga wurinta inda ta ce mu yi za mu yi a cikin mu ko wasu za su yi apc don wasu suna apc tun farko don ita ne muna rokonta ta ba mu inda za mu yi abinda za mu shi za mu yi amma in ba haka ba mafitan inda ta nufa za mu yi amma in ba ta nufa wurin wani jami'i don mu ba za mu pdp ba gaskiya kawai yanzu duk kokarin ji daga bakin minista harkokin matan kan wannan batu abin koya ya cutura to sai dai kuma tuni ma yan takarar kujerar gwamna na jam'iyyar apc a jihar taraba suka so mu shiryawa domin kalubalanta juna a zaben fidda gwani da ke tafe alhaji garba umar utc da ke zama tsohon mukaddashin gwamnan jihar taraban na ma cikin waɗanda ke wannan takara. a ni dai na san ah, mu dinnan yan takara mun alƙawari tsakanin cewa ah, duk wani daga cikinmu da allah ya sa shi ya ƙetare firamare to insha allahu shi takara suna nan za su goya mishi baya zancen babbance mace ma ta taso ba don a gaskiya waɗannan mazauna abuja mai yarda cewar za mu haɗa kai ita ta kawo nata mutane mu muka kawo namu kuma mun haɗe duk gaba ɗaya yanzu muna tafiya a kan turba guda ɗaya. kuma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa na jihar taraban za ta kaya yayin da ku aka zura ido a ga irin matakin da ministan matan za ta ɗauka a yanzu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya duk da zaben dan takarar shugaban kasa apc bai zama abin damuwa ba don tamkar tabbatarwa shugaba buhari tikiti ne ko ma ta wace hanya za a yi zaben fidda gwanin yan takarar gwamna na wahalar da jam'iyyar kan batun zaben yar tinke da kuma amfani da wakilai sunana alhaji hassan muhammad sharif sarkin arewa bauchi Fadi ta riga ta resolution ta ce jihar da take so ta yi zaben ta yar tinke ta yi wanda take so ta yi delegate ta yi wanda take da consensus ta yi to don me mu kuma za a mai da hannu a gobaya sun sun sa pressure mu shugaban fati sai a koma an so what kan me yan apc a wasu jihohi kamar ogun lagos bauchi adamawa da sauransu suna shirin fidda gwanin ne ta hanyar yar tinke inda gombe da kamar nasarawa ke shirin amfani da wakilai tsarin mulkin jam'iyyar inji sakataren jam'iyyar mai malabu ni da tuni ya zama dan takarar jam'iyyar yobe ya ba da damar hanyoyin fidda gwanin kundin tsarin mulkin wanda akwai delegate din suna nan sannan wannan na membobin jam'iyya wanda shi ake cewa yar tinke shi ma akwai a kundin tsarin mulkin kowanne jiha suna sha'awar su yi za a iya a ba su dama amma ba wai don wani bangare a jihar suna so ba ne a sai su masu ruwa da tsaki suka ce suna sha'awar su je su yar tinke sai a ba su dama su je su yi. samun wannan tsari na yar tinke a jihar bauchi da waɗanda ke hamayya da gwamna muhammad abubakar ya zama abun tattaunawa a yanar gizo yakubu ibrahim wanda ya ce an ci masa zarafi yayin yunkurin samun wannan tsarin zaɓe ya bayyana abin da ya faru a taron masu ruwa da tsaki. ina fa ne magana ni kan daga ƙarshe wani ya zo ya same ni ya matsa mun sai da in fita ni ta masa ai hurumi na na yi magana ya ki amincewa da ina da hormon yin magana a wajen ya makure ni ya shaƙe ni ya tukukuye ni ya dinga hankata na yana tokare na hannu fadi faɗi na jarumi a kafana suka fidda ni waje takalma na ma daga baya aka bani nasarawa da za a yi zaben ta hanyar wakilai yan takarar sun kafa zauren tantance wakilan don fargabar sanya wakilan bogi ga abun da ɗaya daga masu neman takarar Ahmad Wada da ke cewa mu tabbatar mun haɗa wannan sunaye da za a bamu da sunayen da ke wurin jam'iyya a jihar Nasarawa in sun yi daidai shikenan mu tafi ga zaɓe dama tunanin wannan zaure shine mu je zaɓe cikin kwanciyar hankali ba zargi ba zato tsakaninmu duk wanda Allah ya bashi sai mu tattara kanmu mu bi shi don ingancin jam'iyya da nasarar jihar Nasarawa. Koma dai me za a yi ya zama wajibi 'yan APC su zaɓi mutum mai nagarta shi ne ra'ayin mai neman takarar a Gombe Inuwa Yahaya. In babu shugabanci na gari to alal hakika al'umma za ta gurɓace gaba ɗaya ta lalace to ina ba da shawara mu nutsu domin mu ci gaba kamar sauran jihohin da suka fi mu ko mu za ma mu fi su mu zama to mun ne zakaran gwadin tafiya a Najeriya. Wannan zaɓe dai zai iya zama darasi ga gwamnoni da a da sai wanda suka can kone. ne kadai yake zama gwani. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Nasiru da kuma Ibrahim to kamar yadda muke ta faɗa kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC da muke karfe 11 da minti 17 na safi. Bari mu ji halin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin duniyar Amurka. Duk dabbar da aka yanka ko tsuntsu domin a ci. akan tafarkin da addinin musulunci ya shimfiɗa ana kiransa da halal meat a turanci wato halastaccen nama a ƙasashen da musulmai ba su da yawa samun halastaccen nama yana da matukar wahala yanzu a amurka lamarin ya fara sauya salo wannan shine abin da za mu taɓa a cikin shirin duniyar amurka na yau sunana nazir ahmad hausawa yayin da yawan al'ummar musulmi ke karuwa gami da yiwuwar zama addini mai yawan mutane na biyu a amurka a shekarar dubu arba'in, bukatar naman da aka yanka shi da koyarwa addinin islama wato halal mit a Turanci, ta karu inda har ta kai kamfanin nelson wanda ke bin ƙididdiga ya ba da rahoton karuwar sayan naman halal da kashi goma sha biyar cikin ɗari daga shekarar 2012 zuwa 2015 Ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da ke sayar da naman halal ɗin mai suna American Foods Group sun ce suna sayar da naman ne ba wai domin buƙatar Amurkawa kaɗai ba, a'a sai don buƙatar duniya baki ɗaya saboda yawansa. Amma duk da haka masana sun ce wasu da ke cin naman ba su da masaniyar ma'anar naman halal ɗin saboda wasu wuraren sayar da abincin ba sa saka alama akan naman na halal domin bambanta shi da sauran. Wasu daga cikin kamfanonin da ke samar da naman sun ce suna bin ƙa'idojin gwamnatin tarayya da ya kamata kowane kamfani da ke samar da nama ya bi gami da takardar shaidu daga kamfanin halal transaction of omaha bugu da ƙari ana buƙatar ma'aikatar ta kara naman daga kowace irin gurɓata ko a ƙari daga naman da ba halal ba wanda ya haɗa da naman alade ko giya ko kuma amfani da sinadarai waɗanda ka iya samun wasu abubuwa da aka haɗa su daga jikin alade wani mahauci a jihar Baji ne mai suna asadullah ɗan asalin pakistan ya ce yana ganin ƙaruwar buƙatar halattaccen nama sakamakon samun yawan kwastomomi da yake samu daga wurare daban-daban. Amurkawa da ke nan yankin ma suna matukar son nama halal musamman naman karamar dabba ya zuwa yanzu babu wata hukuma guda ɗaya da take tabbatar da shaidar halartaccen naman ya halatta haka kuma dokokin ingancinsa sun bambanta wanda hakan ya sa babu wasu cikakkun bayanai akan masana'antar amma a kwanan nan kamfanin na Nelson ya ce yawan abincin halar da aka siyar a amurka ya kai dalar amurka biliyan ɗaya da ɗigo tara, inda kamfanin dillancin labarai na thomson reuters ya ce kasuwar abincin a duniya ta kai dalar amurka biliyan ɗari da goma sha biyar. Wani mai bincike akan kasuwannin halal na kamfanin Dinar Standard mai suna Harun Latif ya ce akwai dalilai masu yawa da ya sa bukatar halattaccen nama ke karuwa a nan Amurka. Halal meat consumption is, is growing in the context of, first of all, the Muslim population in the US. Yawan masu sayan naman halal na karuwa, saboda na farko dai yawan musulmi da ke karuwa a Amurka. Amma a wani fanni ma, akwai waɗanda ba musulmai ba da yawa kuma suna sayan naman halal. A shekarar 2016, kamfanin dillancin labarai na Thomson Reuters da kamfanin Dinar Standard suka bincika rubuce-rubuce da aka yi a shafukan sada zumunta na fiye da mutane 50,000, hamsin waɗanda shekarunsu na haihuwa ya fara daga 18 zuwa 35, da waɗanda aka yi amfani da kalmar halal inda suka gano kashi 18 cikin ɗari ne kaɗai ke ɗauke da kalmomin nuna kyama ga addinin islama kuma rubuce-rubucen sun fito ne daga ƙasashen turai da australia da na amurka in aka zo magana sayar da abincin halal wasu wuraren sayar da abincin na saida shi amma ba sa faɗa akwai wani nuni da aka yi a twitter na cewar kamfanin sayar da abinci mai suna shakshak a amurka yana amfani da halartaccen nama daga wata gona da ke sayar da naman mai suna crixton farms amma kamfanin ya musanta hakan a shafukansa na sada zumunta da kuma shafinsa na yanar gizo inda suka ce suna sayar da halartaccen nama ne kadai a wuraren sai da abincinsu da ke birtaniya da kuma gabas ta tsakiya Idan ba a saka wa nama alama ta halattacce ba ne, ta yaya musulmai ke gane ya halatta ko bai halatta ba? Harun Latif ya ce da yawan musulmai sukan duba shafukan sada zumunta ne waɗanda suke jera sunayen kamfanin nika da ke sayar da halattaccen nama. Halal meat is available in, in many of the large retailers. Uh, Costco. Ana samun naman halal a shaguna da dama, kamar su Costco, Walmart, har ma da ƙananan shaguna da ke cikin gari. Amma ba ko da suke rubuta cewa wannan nama halal ne ba. wasu lokutan sukan ji tsoron abin da ka iya biyu baya daga waɗanda ba musulmai ba ita kuwa saima wacce take 'yar asalin ƙasar pakistan da aka tambaye ta game da halartaccen naman sai ta ce Mere bacce bi mere ‘ya'yana na tare da ni kuma naman halal muke ci mijina ne kaɗai bai damu ba masana dai sun ce ana yawan faɗakarwa akan abin da halattaccen naman ke nufi ga amurkawan da ba musulmai ba amma da yawa suna cewa ya kamata a ko da yaushe a rika samun abinci mai kyau na halal a gidajen abinci da wasu tarurrukan baje koli da ake yi musamman domin abincin halal ɗin tare da nuna waɗanda ba su da masaniya a kansa. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani makon in mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Radda Khalil da Yusuf Aliyu Harande da Daula Salim da Ibrahim Jarmai da Abdulaziz Adali Toro sai Solomon Jack sai Julie Lazarus Grisham da ta hada sautin. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mai hutun ƙarshen mako lafiya. a ga na zero sanda kokari. To ga To za mu fara ne da ra'ayin Malam Abubakar Kawo Girgir. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika har yanzu akwai babban kalubala a gaban gwamnatin Najeriya da jami'an tsaro. Ganin yadda yanzu Najeriya ta zama tamkar tsohuwar riga da zarar an ɗinke nan sai can ya ɓarke domin rikice-rikice sun ci sun ƙi cinyewa boko haram ba ta ƙare ba masu fasa bututun mai ga sunan sannan kuma ga rikicin manoma da makiyaya sannan ga na neman kuɗin fansa tabbas idan har ba za a ɗauki tsauraran mataki ba to abin na iya gagaran kundila allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu da ma afirka ga baki ɗayanta to sai kuma ra'ayin alhaji abbas baffa ciledi daga can jihar bauchi najeriya wanda ya ce hakika muna kalubalantar gwamnatin tarayyar najeriya akan yajin aiki da ma'aikatan kasar suka tsunduma da fatan gwamnatin tarayya za ta kukansu da idan basira domin share musu hawaye da kuma kiransu akan teburin sulhu domin samun matsaya a wannan lamari na yajin aiki. To daga ƙarshe sai kuma ra'ayin Sadi Anaji Tandari daga can Fitiskum. Shi kuma ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Yabon gwani ya zama dole muna jinjinawa da yabo ga rundunar sojan ƙasa da na sama na Najeriya bisa yadda suke matukar ƙoƙari wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasarmu Najeriya. Allah ka ƙara wa sojojin ƙasarmu nasara. Tuma da lato kafin mu muku labarai ta takaice bari mu kawo muku wannan. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. da mota zan to kaucewa ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa muryar amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin saidacewa. sunan shi kan jama'u ko ko sida duk jiki ya ka karyawa Allah ya kyauta to bari mai da koren daula ta baku labarai a takaice shirinmu na ƙarshe. da shugabannin kasashe a wajen babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york suke ƙoƙarin nazarin zargin da shugaban amurka donald trump ya yi cewa china na ƙoƙarin yin shishigi a zaben ƙasar amurka da za a gudanar a watan gobe sai kuma china ta yi gaggawar musanta wannan zargin. a yayin da cece ce ke kara tsamari tsakanin amurka da sauran kasashe da suka sa hannu game da makomar yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekara ta goma sha biyar a taron majalisar ɗinkin duniya na bana amurka na ƙoƙarin wa ƙasar tehran takunkumi a lokacin da jagorancin taron kwamitin sulhu a ranar laraba shugaban amurka donald trump ya mai da hankalin shi a ƙasar iran inda ya zarge ta da laifin haddasa rikice-rikice da kashe-kashe a uh, A wani mai nazarin al'amuran a gabar ta tsakiya Azil Algashani daga Jami'ar Essex ya ce furucin Trump ya auna wasu kasashe a yankin. To gaishe ki daula to juma'a abin ya sauka kenan a wannan lokaci sai Allah mai damu da karfe tara da rabi na dare ko ya kai mu tara da rabi na daren yau kenan muna fata da muku da wasu sababbin shirye-shirye da rahotanni ya zo a madadin abokan aiki na malamai mata guda uku wato malama daula da malama juli da malama tian wang ne ali mustapha sakuta nake muku bankwana sai mun dawo da dare ga jirgin yau da gobe na ya dankaro sai ku jira shi.